أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون waɗannan kafiran suna cewa Muhammad ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ga Ubangijinsa, lamarin ba haka ba ne, shi alƙur'ani gaskiya ne da babu kokwanto a cikinsa. abin saukarwa ne daga Ubangijinka ya kai wannan manzo, domin ka tsoratar da mutanen da manzo bai zo musu ba gabaninka da azabar Allah, ko sa shirya ga gaskiya su bi ta su yi aiki da ita.